yau da ya fiye da shekara guda kenan ma shugabannin riko ne ke jan zaren su a jihar Taraba ba tare da an gudanar zaben kanun hukumomi ba duk da korafin da jami'un adawa da wasu NPDP ke yi kuma na baya bayan nan ma shine rantsar da shugabanni riko da gwamnan jihar Aktedare Disan Isaku yi inda wasu ke ganin da walakin wai goro a miya to sai dai yayin da ake wannan zargin, gwamnan jihar na ma danganta rashin gudanar zaben ne da rashin kuɗi da yace ce gwamnatin jihar na fama da shi a yanzu gwamnan ta bakin hadimin sa ta fuskacin harkokin siyasa abubakar bawa ya ce ba wai tsoron karo da maza bane ma ke hana shi gudanar zaben yanzu su da kansu sun san cewa salari ma ana biya da kyau yanzu idan ka idan mu mun ce za mu yi zaben local government su ma da kansu za su fi so a yi zaɓe wanda mutane za su fito a yi shi kuma a cikin gaskiya kuma a karni na gaskiya to yanzu idan an ce za a shirya zaɓe sai dai a ajiye biyan salari na wata biyu a ɗauki kudin a bayar a yi zaɓe. Dama wasu jihohi kuma a suna. Eh to yanzu idan misali adam abin da adamawa suka yi kai taraba kace za ka yi haka ko kuma Benue ta yi kai taraba kace haka za ka yi zai yi. Ai kowanne ne da program nasu don haka mu muna dubawa ne mu samu yadda za a yi a samu ɗan kuɗi kuɗin da zai isa a yi zaɓen na cikin eh, ba tare da an samu wahala da yawa ba. amma mu ba za mu iya mu ce a a ɗauki albashin ma'aikata a je a shirya zaɓe da shi ba mu ba za mu yi wannan ba amma idan komai ya daidaita an samu kuɗi mu da kanmu mun fi so a yi wannan zaɓe mun fi so a yi wannan zaɓe domin kiyatakan ba abin da mu muke so ba mu ma mun fi so a yi zaɓe ita dai babbar jam'iyyar adawa a jihar taraban apc na ma danganta rashin gudanar zaben da abin da ta kira rashin shugabanci na gari da kuma kama kare na take zargin ana yi alhaji hassan jikardo da ke zama shugaban jam'iyyar apc a taraban ya ma yi bayanin cewa jiha din amma rashin adalci kuma da rashin ingantaccen gwamnati wallahi mu kam ci bayan da muka samu a wannan karo ma ya fi na daɗin ma saboda a cikin ɗan shekara ɗaya din koma bayan da jihar taraba ta samu a ƙarƙashin jam'iyyar pdp allah ya wadai allah ya sauwaƙe idan dai gwamnatin nan za ta ci gaba har zuwa ƙarshen shekara hudu a yanda ake tafiyar nan kam to Allah kaɗai ya san yan taraba da sai dai mu koma gudun hijira a wani guri ba ma dai ga batun zaben ƙananan hukumomi jihar taraba ta yi fama da tashe-tashen hankula a shekara gudan to ko ina mafita a yanzu ga ta bakin shugaban jami'ar APC Hassan Jikardo farko da abin da ya kamata a yi a jihar Taraba abubuwa da dama sun faru a baya wa'annan abubuwa in ba an daidaita su ba fa ba yadda za a yi sami ci gaba dole ne a gaya wa al'umman taraba gaskiya da gaskiya kuma a nemi kokari a haɗa kan kowa da kowa kowa dan taraba ne kowa yana da haƙƙi a ba mai haƙƙi haƙƙinsa to sai dai kuma kamar yadda hadimin gwamnan jihar abubakar bawa ke cewa gwamnatin jihar na nata kokari domin hankula su kwanta kwana biyu nan abin ya yi sauki ya sauki domin gwamnati ta tashi haikan ta tabbatar da cewa ko ina an samu wannan zaman lafiya domin ka ga wani abu shine mutane rashin hakuri shine yake kawo irin wayan abubuwa gwamnati tana kokari ta ga cewa kowa an ba shi hakkinsa ibrahim abdulaziz sashin hausa na murar amurka daga jalingo a najeriya